tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da tara ga watan nobamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari biyu da saba'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin tarihin abbas dan abdulmuttalib allah madaukakin sarki ya kara mashiyarta ta inda idan wa basu manta ba malin da ya bayyana mana waye abbas to ayo ya ce zikiru islamihi radiyallahu anhu ambatan musulintan abbas yaushe ne abbas ya musulinta kuma wane ne abbas kun gani malami dangantakan abbas da annabi نعم مي بابا نعم، هو مايتي واقو كان يوا ما شاء الله مالكي اختلف اختلف المؤرخون ننكو ما لم تاريخي سني صاباني في وقت اسلام الاباس شن وي اباس a wani lokaci ya musulunta faƙala buhun wasu daga cikin malaman tarihi suka ce aslama qabla fatihi haibar ya musulunta ne kafin cin haibara da yaƙi. waɗannan abubuwa duk tattauna su a karatuka shekaru da dama a baya shi yasa nike son ta tambaye ku in ji mala shekara ta nawa kai khaybara shekara ta bakwai mala haka ne shekara ta bakwai yake yakin khaybar fatahu makka a shekara ta nawa shekara ta tara mala wata shekara ne annabi ya je hajjin bankwana mala shekara nawa kai fatahu maka shekara ta takwas hajjin ban kwana shekara na nawa kai shekara ta tara kaji inda abin yake to suka ce kafin shekara ta bakwai abbas ya musulunta kan annabi ya je fatahu khaybar wakila wasu malamai suka ce inna islamahu kana qabla ghazwati badar bi kathirin suka ce abbas ya musulunta tini tun kafin ayyakin badar ya musulunta malon wannan shine ma kafin annabi hijira to ya musulunta an fahimta malam a shekara ta nawa aka yakin badar na'am kai shekara ta ka yakin badar kai ba eh shekara ta uku eh ka ji bayani malam malam shekara ta nawa ka yakin badar shekara ta biyu aka yakin badar an fahimta mali ya ce an ikrimata kala daga matu ya ce قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو رافع بررن باوان النبي يشي كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب yace shi da bawa ne na abbas ɗan abdulmuttalib wa kanal islam kada da khalla ahalal baiti fa aslamal abba ta wannan lokaci musulunci ya shigo mana mu 'yan cikin gida dole ce mu a halal baiti saboda bawan gida ɗan gidan ne musamman 'yan gidan su 'yanta tashi. shi ma halal baiti ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan ba karatu kai ba 'yan bida'a musamman 'yan shi'a sai su sa ka cikin rudani kun gano wannan da kyau ku? maulal ƙaun min anfusihim Bararren bawan mutane yana cikinsu yanzu misali salman al-farisi da muke yawan faɗi mu ce na halal bai bait ai ba bata inganta ba amma me yasa muke cewa salman bai bait ne eh shi bawan waye shi bawan annabi ne annabi ne ya yanta shi saboda shi maula rasulullahi ne an gane wannan da kyau ko innamal wala liman ataka walici yana ga wanda ya yanta shi ne don saboda shi salmana a wancan lokaci ai bawa ne kun gane sai annabi ya sa aka tara kudi aka je aka siye shi sai aka yanta shi Tun zuwa ne ne ke da salmana a hannu manzan Allah ne an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce muke mu mala ya ce wa aslamat ummul fadli sai ummul fadli ita ma ta musulunta malam wace ce ummul fadli a ba kai wa imul fadli matan abbas kun gano wannan matan abbas ita ce umul fadli ita ma sai ta musulunta wa aslamat fakanal abbas yuhabu qaumuhu a wancan lokaci shi abbas ya habu kaumahu yana jin tsoron mutanen shi wa yakruhu khilafahum kuma baya son ya saba musu fa kana yaktumu islamahu sai ya zama yana koyi musuluncin shi bai fito ya bayyana musuluncin karara ba wa kana za malin mutafarriqun fi qaumihi shi kuma abbas a wancan lokaci attajiri ne yana da dukiya mai tarin yawa kuma dukiyan ba tare take wuri ɗaya ba yana da kuɗi a wuri kaza yana da kuɗi wuri kaza unguwa kaza hannun wane kaza da kaza haka dai kuɗin shi a warwatsa suke duk wanda ya ji wannan kuma ya san duk mutumin da ya musulunta a wancan lokaci ba kuɗin shi ba shi kan shi ya zama bulus a hannun mutanen ga wannan daga cikin dalilan da za su sa abbas ya ƙara ɓoye musuluncin shi kenan an fahimci wannan da kyau ko shi ne sai mala yake cewa fakara jama'ahum ila badar wa huwa ala zalika har zuwa lokacin da abbas ya fita yakin badar a cikin sahun kataran makka a musulunci yake sai dai yana ɓoye musuluncin an fahimci wannan wannan magana tana cikin tabakatul kubra na al'imam ibn sa'ad a jiz'i na hudu shafi na tara an gano wannan da kyau ku ya ce abbas ya musulunta tun kafin badar dalilan da suka sa ya ɓoye musulunci ga suka ma haka dalili na farko bai san samun saɓani da mutanen maka domin yana da dukiya mai yawa a hannunsu wanda suna jujjuyawa kuma yana ganin in har ya bayyana ya musulunta to za su danne mai kudin wannan ya sa sai ya ƙiya bayyana wannan musuluncin nashi a bayyane ina fatan kun gano wannan wakila innal abbas aslama mubakkiran qabla badarin wasu ga ce ai shi abbas fara musulunci tun daga farko kafin tafiya yakin badar ya musulunta wa kana yaktumu islamuhu sai ya zama yana ɓoye musuluncin shi mahala ya ce a Nibin abbasin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala a ashabihi yawma badr ibn abbas ya ce annabi ya ce masahabban shi a ranar yakin badar inni rabtu anna rajulan min bani hashim وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا إتنافا akwai wasu mutane daga danginmu banu hashim sun fito wannan yakin ne su yaƙe mu dole ba su da buƙatan a ce sun yi faɗa da mu to amma shin da an haɗa bakin cewa a haɗa a faɗa da ni to shi kenan kowa ma ya shigo ciki kaga annabi ya gaya masa ko wanda kila tsaka yi masa ko tarihi ne ke maimaita kanshi mala yace ce famallaki minkum ahadan min bani hashim duk wanda ya hado da wani daga cikinku di wanda ɗaya daga cikinku ya hadu da ɗaya daga cikin banu hashim Fala ya ƙatulahu kada ya kashe shi kun gani da shi annabi ya san su musulmi ne mallaki al-abbas bin abdulmuttalib ya ce duk wanda ya haɗu da abbas ɗan abdulmuttalib ammun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baffa ne na annabi fala ya qatulhu annabi ya ce kai ya kashe shi fa inna ma akhraja mustakrihan shi ya fito baya so ne dole ya shigo yan. so da in bai fito ba <clears throat> za a ce ok saboda ɗan uwanka ne ka ƙi gaba da haɗin kai a yi fada da shi kun gano wannan da kyau ko saboda ɗan uwanka ne ka ƙi gaba da haɗin kai a fada da shi wannan riwaya ibn sa'ad ya fitar da ita a cikin tabakatul kubra nashi a jizi na hudu shafi na goma daidai Malam ya ce wa asarar abbas radiyallahu anhu fi badarin a yakin badar aka kama abbas a matsayin bursunan yaki wa kanan lazi asirahu abul yusuf wanda ya kama shi shine baban yusur ka'ab amrin cikakken sunan shi shine ka'abu dan amr wa ibn abbas qala mala ce daga ibn abbas yace kana alladhi asira al-abbas ay eh, asara al-abbas abul yusur amr akhu banu salama wanda ya kama abbas a matsayin bursunan yaƙi shine abu yusur Kaf ɗan Amur, ɗan uwan banu salama ne Abu yusur اليسر majmu'an wa kana abbas رجلا إيه jasiman Shi wanda ya kamo shi wani ɗan ƙaramin mutum ya ka, siriri mara girman jiki ku gane shi kuma abbas mutum ne ɓarga-ɓarga ga tsawo ga ƙiba mai alaman ƙarfi mun gane wannan da kyau ku inda za a yi misalin wanda ya kamo abbas a <clears throat> nan za ka yi mamaki misali kamar niyansu a ce abdurrahim ya kamo ni zai yiwu ku gano wannan sai dai ni kamo shi kun san dole a yi mamaki a'a ya wannan ya kamo wannan haka yi kawo shi kuma a ɗaure mun gano wannan alamar sun buga kokawa ya durmushe shi ya ɗaure shi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي اليسر يا النبي يتشيم أبو اليسر كيف أثرت الأباس يا أبا اليسر يتشي أبو اليسر وياك كامو أباسني فقال يا رسول الله يتشي يا منزل الله أهي أبن دمامايكي Lakada a ne alaihi rajulun mara aituhu ƙabl wala ba'ad ya ce wani ya ce makamun kafin haɗuwa a wannan fagen yakin ni wallahi ban taɓa ganin shi ba kuma yanzu ma ban ƙara ganin shi ba a lokacin kawai na gan shi ya zo ya taimake ni muka ci mimiye shi muka ɗaure shi kuma da ya bani shi a hannu sai kuma na neme shi na rasa sai da biyan shi ban ƙara ganin shi ba hai'atuhu kaza wa hai'atuhu kaza shi wannan mutumi yana da kama iri kaza da kaza da kaza faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce laƙada anaka alaihi malakun karim ya ce wani mala'ika ne mai karamci shi ya taimake ka ya kamo ma shi ya ɗaure ma ya miƙa ma ka taho mana da shi malakun kariyar wannan bayani ya zo a cikin siyarwa alamin nubala a jiz'i na biyu shafi na tamanin da ɗaya yanzu misali abu yusur a bisa misalin da ne muku ba ta yadda za a iya kamo abba mun gani shi yasa annabi ya tambaye shi dan mamakin da jama'a za su sha mun gane a raba su da wannan mamakin kun bayinta ya ka kamo shi sai ce ai ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi وعن أبي اليسر الصلمي قال daga abul yusur as-sulami ya ce abul yusur as-sulami ya ce malam waya abul yusur as-sulami na'am kaf bin amr malam kasan kasan abul yusur as-sulami ba san shi ba ko ka zo na lafiya kai ka san shi ka zo na lafiya waye san shi anan ka'ab ka'ab buna amr abul yusur as-sulaimi an san da ka bayar eh ai nan ce as-sulami ya wadatar ba sai kuma an maimaita ba ya zama ikna an gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace kala abul hakam as-sulami yace nazartu ila al-abbas yawm badr zai ba mu labarin yanda abin ya faru ne yace a ranan da aka yi yakin badar ce sai na hango abbas wa huwa qa'imun ka annahu sanamun ya ce yana tsaye kerere kai ka ce gunki ne kirib tsaye wa ta tazrafan tazrafan Idanin shi suna zubar da hawaye faƙultu sai na ce kalla min zirahim sharran ya ce jazakallahu sharran Allah ya maka sakayya da sharri min rahim ka manta da zumuncin ɗan uwanka ka shigo ka shiga ayarin da za a yaƙai mun gani yanzu abbas ya shigo gayyen za a yaƙi annabi saboda annabi ɗan kasuwa ne saboda annabi ɗan kwangila ne saboda annabi ɗan ƙwadugo ne saboda annabi manomi ne saboda annabi mai addini yake yi mun gano wannan da kyau ku ana tambaya irin wannan ku gane ya kwada an an gace ɗan sako sai mu ce in ka aiki mutum ya siyo maka rake a can ɗan mai shi a addini yake yi ƙarshe annabi bai nasara kansu ba da wanda ya ce zai fada da wani yana addini ko Allah sai nasara kan ko mun daren daɗe a ƙarya kuke ba ku iya ba ban gano wannan da kyau o kai da kaidakum wa shuraka a shuraka'akum duk wanda za a gayyato a gayyato shi sun duni fala tun zero duk makircin da za ku yi ku yi kada wanda ya ɗaga kafa haka annabi nuhu ya faɗa yanzu ga sun yi gayya sun zo badar sun ninka rundunan annabi nawa uku mun gani to amma sun yi nasara fama rabi tijaratahum kasuwancin nasu da suka kulla bai nasara ba a tukatulu ibn akhika yanzu kai za ka fara ɗan ɗan uwanka ma a aduwihi ku haɗa kai da maƙiyan shi za ku yi faɗa da shi faƙalar abbas sai abbas ya ce ma fa'ala muhammadun ashabuhul katla ya ce ha me muhammadu ya yi wanda ya cancanta a yi faɗa da shi me ya yi ma fa'ala muhammadun ashabuhul katla eh qala abu yusur allahu azza wa ansara allahu azu wa ya yace allah madaukin sarki oho dai shine mai ɗaukaka wanda ya so kuma ya agaza zama wanda ya so ya agaza mai faƙalar abbas sai abbas ce kullu sha'in ma khala muhammadun halal fama turid ya ce oho dai ko ma dai menene za ka faɗa faɗa amma dai ka ƙyala muhammadu don bai da giɓi cikin al'amarin shi ƙala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ha an ƙatilika ya ce annabi ya hana mu kashe ka ne ba don haka ba ta kasha mamaki faƙalar abbas sai abbas ya ce laisa bi awwali eh saltahu eh, silatahu wa birrihi yace ba wannan ne farkon sada zumuncin shi ba da kuma kyautayen shi dama halin shi ne kun gano wannan da kyau ko dama halin shi ne duk wanda kaga ya biyo wannan kaga ba mai zuwa wurinka ya kama ka da kokawa yace zai yaƙe ka ka san abin da yasa shi ya ce kar mu taɓa ka ba da haka ba ko ta tuntuni mun gwaggwaje ka wannan bayani yana cikin tabakat na ibn sa'ad a jizi na hudu shafi na sha ɗaya kenan yanzu a bisa abin da bala ya tabbatar mana a nan abbas ya musulunta yaushe tun kafin badabu kuma abin da za ka kama shi kun gano wannan da kyau ku? to akwai maganganun da suke saɓanin wannan shi ne cewa abbas sai bayan badar ya musulunta sai dai kuma abin da ake Annabu baya su an bayyance wannan da kyau ku? baya su Allah ya sa dace <clears throat> manaqibuhu wa fada'iluhu a nan malam zai bayyana mana darajojin abba jama'a kun san musulunci ko wata haja ce mallakar Allah an gani musulunci haja ce mallakan Allah ba mallakan wani ba ne idan Allah madaukin sarki nufin yi maka baiwa na musulunci ko yana maka ne a bisa ganin daman shi kawai saboda musuluncin nawaye nashi ne shi yasa ba aya ɗaya ba ba cikin aya biyu ba yake cewa wanda ya shiryar babu mai batar da shi wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi har ma ya ce ma annaba a wani lokaci in naka la hadi man hababta walakin laha ya hadi man sha. laisa alaika hudahu mun gane shirye da jama'a ba hannunka yake ba lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al al'akbar mun gano ne ke ku kai zaka wa'azi ne kawai naka tunasarwa ne amma mutum ya kama addini da gaske ba a bisa rawan kafa da wasa da yaudara ba to wannan haja ce ta Allah sai kuma wanda Allah ya zaɓa daga cikin bayan shi yake baiwa wannan haja amma ba kowa ba shi za idan Allah madaukin sarki ya zaɓe ka musulmi mabiyin sunna da gaske to ka riƙe wannan hanyar gam don ba a bar wasa ba ce gani don ba a bar wasa ba ce akwai wanda sun fi ka daraja sun raye da annabin nan amma ka ji fada suke da shi kai Allah madaukin sarki ya kawo ka tazaranka da shi sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma kuma kana son shi ka ba addinin shi ya kamata ka goda Allah shi sa kada wani ya sakaci da musuluncin shi domin wannan musuluncin ya fi komi naka ya fi duk dukiyar da kamar laka shirme ci don za ta yi ta ƙare ta bakka ko ka ƙare ka batta shi ko musulunci tare ake tafiya a ci moriyan shi a lahira idan da za a kashe dukiyar da Allah ya baka duka ba musuluncin ba zai maka amfani a lahira ba wannan ciyarwar da kai dole sai da shi in Allah ya baka dukiya ko ya baka sarauta ko ya baka mulki ko ya baka suna ko ya baka kowane irin ɗaukaka kana tunƙaho da shi kana musulmi a ko wanda ba musulmi ba yana da irin wannan koma wanda tafi ta ashe ba wannan ne abin alfaharin da tunƙahon da godiya ga Allah ba menene abin godiya ga Allah shine musulunci ni'matul islam ba wani abu sama da shi Allah mun gode maka <clears throat> al'umma nan kuna gano wannan to shi ne mala yake cewa manaƙibuhu wa fada'iluhu kanar hayatul abbas muna abdulmuttalib radiyallahu anhu mamlu'atun biljaldi wa musabara shi rayuwar abbas cike take da gwagwarmaya da kuma dauriya da juriya a cikin kowane irin harka jama'a kun wannan duk wanda ya sa wani abu a gaban shi ko to yi da gaske shine jalda kai da gaske neman ilimi ne Ka yi da gaske ka sama kanka duk ilimin da ke nan za ka kwashe shi duka kanan dole sai da musabara sai da dauriya kuma da yi da gaske yanzu ba karatun ganin da muke akan tarihin abbas ba kamata yi ana tashi yanzu aka ce malam yi mana bayanin karatun da aka yi yau ka iya yi kai ma ka iya kai ma ka iya musamman kudu sai ya fito cikin jarabawa mun gano wannan da kyau ku ai ba zaman kashe wanda kuke ba ma za ku riga haddacewa ku riga haddacewa jama'a mun fahimta sa duk abin da za yi da gaske sannan sai ka sa haƙuri na halin yau an gane sai ka sa haƙuri kuma duk wanda ya sa haƙuri da abin da yake nema abin nan fa komin daren daɗewa zai mai zai samu definitely abin zai samu Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa kana la yara illa fi kibriyatil umur Abbas ya kasance la yura shi ba ba ganin shi illa fi kibriyatil umur sai cikin manyan al'amara fa Ba ya shiga abubuwa na shiririta abubuwa na shirmi abubuwa na banza ba ya shiga an gano nan da kyau manyan abubuwa nan kake ganin shi yanzu akalla a ce yanzu ka ba da lokaci nan da 'yan shekaru kaɗan a ce ka haddace alkur'ani akwai babban abin da ya fi shi eh to shi duk inda wani babban al'amari yake to ana ke ganin shi kuma yanzu kalle yadda matasan mu suka taso za su lalata rayuwarsu a banza yaro da hankalinka da kwakwalwanka da himmanka da ƙwazanka Allah ya baka lafiya yi ma sha tara na arziki wai amma wai wannan ƙuruciyar za ka ƙarar da ya ta iska hai jama ku ji tsoron Allah wannan ƙarfin da kake ji a jikin ko wallahi za ka rasa shi wata rana ko rashin lafiya ko tsufa haka kai hankali jiya muka tattauna da biyu daga cikin dattawan unguwan nan ɗaya ya ce abin da ke can bai iya gane abin da ke wurin sai ya zo daidai ne. kamar yadda mawaƙi ce da abu komin nisa yana iya gane shi yanzu kawai ya zo daidai ne. ya ce nesa ta zo kusa yara wallahi san da suke faɗin maganar sai na ɗaga ido sai na hango benin white house akwai rubutu da samari suka yi daga inda nake ina karanta abin da ke wurin mun gani in ga lokaci daga inda ofis ina yi zuwa sama rubutun da suka yi a wurin nan yadda ga san a gaba na suka rubuta shi ina ganin shi shi ko yanzu mutum ne ya wuce bai wuce mita ɗaya tsakaninmu ba ya ce waye kun gano wannan da kyau ku to kuma wannan ganin da Allah ya baka ku ya amfani da shi yanzu dan zai tafi shi ma shi za ka ga da dama da lokaci ya amfani da su kafin su wuce ni'imatani maghbunun fihi ma kathirun minan nas ni'imomi ne guda biyu da ake shammata da mamayen da yawa daga cikin mutane lokaci da kuma dama yanzu ka riga ka samu dama da za ka yi abubuwa da yawa yi amfani da wannan damar ka samu lokaci da za ka yi amfani da wannan mai wannan lokacin na tausaya mutane kaga matashi ya taso wai yinin allah garin allah ya waye wai ya yawo a cikin gari ina mamakin wannan za ka sha mamaki ba ka da gata sam in kana da gata a gidanku to kamata ya tsare ka ka yi abin da ya kamata don nan gaba ka amfani kanka ka amfani 'yan gaba manyan 'yan gaba da za ka amfani su ne 'ya'yanka da jikokinka da duk wanda zai zama yana da alaka da kai za kuma kana lissafi kana cewa a da lokacin muna kaza mu kaza mu kaza har ka manta an gano wannan da kyau ko kamata ya yi matasan nan a ce da garin Allah ya waye a tsare su a makaranta har karfe shida in sun taye sun gaji bacci kawai za su je su yi kun gano wannan ya zama an katse su da wancan hayaniyin iskar ba ka tambaye su sun san wani dan fim ba ba su san wani akta na fim din tura ko indiya ko chinese ba ba su san wasu 'yan kwalla ba ballantana 'yan iska 'yan tsara da suka na garinsu ba su san su ba abinda suka sani ƙor'ani hadisi malaman farko malaman tafsiri malaman kasa wannan kare suka sani waɗanda yaran suka taso a haka to za a yi manyan kwarai ne irin su malamu abubakar gumi ba ma da yaran musuki iyayen ba fin da ya dame su da su an gano wannan duk wani abu ƙasƙantacce mai wulaƙanci suna ina suna ciki suna ciki wannan ba daidai ba ne kuma ya san Allah faruwan irin wannan ko yana da alaƙa da wai kai tasowanka ya yanayin tasowar naka yake ne barkuci yanzu wanda muke karatuka da konan yanzu allah allah kake garin allah ya waye da su ba za mai karatun sunan darin ya gani ko wanda bai damu da wannan banka tambaye shi da asuba mai za a karanta bai sani ba amma da za ka tambaye shi real madrid yaushe za su buga in nan da wata shida ne ya san lokaci ka za agogon can za su buga agogon nan kuma za a yi mai za a nuna jama'a ku kalli irin wannan lalata da shi ɗan yi mana an waye gari gaba ɗaya matasanmu inda suka kalla daban inda kuma matasan da suka kalla daban shi sa da waɗannan abubuwan da ke faruwa da mu nike ƙara gazgata maganan annabi da ya ce ƙarshen duniya ko za a nemi musulunci a rasa wallahi sunan islam za a neme shi a duniya a rasa za a ɗauke ƙor'ani za a daina sallah za a daina kaza har ma wani lokaci wani zai ci tushi ya taɓa jin labari dai ana cewa ko wata kalma ana faɗinta wai kakanninsu ne ke faɗinta sun ta kalmar shahada labari suke ji ba sa sallah ba sa azumi ba sa komi ta jin labarin kalmar shahada kun ga wannan sakacin da iyaye suke game da 'ya'yansu da tsora su akan tarba na musulunci shine zai bayo ya rage hanya zuwa ga wancan bannan Allah shi ne shi zai bayo ya rage hanya zuwa ga faruwan wancan bannar Allah ya kiyaye shi da aka ce layura yura illa fi kibriyatil umur shi wa abbas ba a ganin shi sai cikin mai manyan al'amara wala yasma'u lahu sautun illa inda ma yakunu al'amru jiddun kullahu ba ka jin muryan shi ko sai abin da yake na gaske ne wala ya tamilu ta kun Kunga wai aji ka wai ana jin muryarka, ana gaddaman kwallo ana hira haka kawai hiran zaman banza ba ka jin abbas a wurin ku gano wani da kyau ko ko musamman ga abin da ake son a yi shi ƙwaya-ƙwaya don shi baya son a yarka jinkirin al'amara to nan su abba suke wai al'amari zai taso ka ce wai sai zuwa lokaci kaza dama lokacin ka ke da shi eh dama kai ke da shi ولقد كان له مواقف سجلها التاريخ له بأحرف من نور شي عباس ينا دا درجوجي دا مطعي ابن يبو وند تاريخي يا ربو تاشي دا تودن حزكي وكان له دور لا ينكر في بيئة الأقبة shi abbas yana da rawan da ya taka layunkar ba wanda yake musun haka fi bai bai'atul ba a lokacin da aka je bai bai'atul aqaba da shi da annabi suka je aka yi zaman yarjejeniyan da aka yi a ina a nan daidai wajen jifan shedan a nan aka zauna da annabi da mutanen madina cewa annabi ya baro maka ya koma wurinsu su za su ba annabi komi da yake bukata za su tsare shi za su yi kaza za su yi kaza abbas shi ya kawo waɗannan sharuɗa abbas ya ba da gudunmawa ko zai bayar ba ya ba da gudunmawa kun gano wannan da ke kuwa faƙada kana mawkifuhu mawkifu safir matsayin shi kawon matsayin jakada ne kun sa safir jakada wanda yake tsakanin annabi da duwani wanda ya zo wajen annabi zai gana da shi an gane al Almuhnak. الذي يعرف سفارة قومه بالحكمة والذهن اللماح وأرض موقف ابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض ما رأيك الشيء بعد ما رأيك موقف السفير المحنك الذي يعرض سفارة قومه بالحكمة wanda shi ne wanda ya ɗauki gabaran kula da jakadancin mutanen shi da hikima wa zihin da kuma angin nesa allamma wanda yake hasaso nesa wa ardu mawqifa bun akhihi kuma yake zuwa yake bijirar da bayani ya shimfiɗa da sharan fage yana kallon matsayin ɗan ɗan uwan shi min al'arab arab cewa ga darajar da yake da shi fa a garin nan suna can suna cin mutuncin annabi shi kuma yana nan yana faɗin darajar manzan Allah an gane amma ba kai nan ka san suwa ne akan gaskiya suke ga abubu ku ne kuke yawo da ƙarerayi ƙoƙarin ku shi ne wai hasken Allah wai ya bishi kaga harka addini nan ba wanda ya bishi shi Allah ba wanda ya isa an gano wannan duk yadda za ka yi Allah ba za ka iya ba so dama harkan wake yinta Allah ya Allah ne ba za ka iya ba abu ɗaya ne in kana son ka yi koto yadda muke rayuwa in ka isa ka hana an gano wannan da kyau ko shi ne kadai za ka iya shi ma ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka amma dama wannan harkan addinin ku duk wanda ya ce zai karo da shi ko ku ba shi waje ya zo ba zai iya ba don Allah ga damun wulakanta ka sai zare maka lafiya ya bakka cikin musiba kun gani. in ya so sai kunna ma talauci ya barka cikin musiba in ya so sai bakka da arzikin da lafiyan ya kunna ma damuwa ya bakka cikin musiba don me dan addinin shi tafi lafiya no duk mulkin fir'auna da ƙarfin fir'auna da ya ce zai fada da addini ya iya kalli mutanen duk yadda suka shirya su fada da annabi suna nan suna tufkawa a ba sai yana gefe yana mai, yana warwarewa su allah allah suke mutanen makka a yi ma'annabi kallon banza abinda suke so kenan a ƙiyar da shi amma sun yi nasara kuma a gwamnatance suka rika wannan makircin kowace nasara ba Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce wa mawqiful arabi minhu kuma yana faɗan matsayin larabawa a wurin annabi wato nabba'u bis sa'ab allati yata'arradu lahar rijal alladhi yarbiquna hayatahum بصاحب الدعوة الجديدة وتنبأ بالصعاب haka yake ƙoƙarin ba da labari a yanayi mai wahala allati ya ta'arradu lahar rijal wanda a wancan lokaci duk wanda ya karambanin haka to zaratan 'yan ta'addan makka in suka daren mashi ba zai sha da daɗi ba alladhi yarbituna hayatahum bi sahibi da'awatil jadida wanda shi ya alakanta kanshi da rayuwar shi akan wannan da ya zo da sabuwar da a wannan shine manzon Allah duk da bala'in da ke kunshe cikin wannan Abbas bai ja da baya ba amma aka je taron manya kuma sai ta muna tare an gano wannan da kyau ko sai suna tare ba wani abu وما يمكن أن ينزل بهم من مشقة وجهود في أنفسهم وأموالهم وأهليهم كما أن اللغة تبا زيه أئية شوازاء أئية مطامس دوحالة أكران كنس دوك ينس دإيالنس با لأن العرب لن تترك محمدا وما يدعو إليه إلا وهي مكرها على ذلك mun gane su su abbas da suke irin wannan abin ba za a iya afka masu ba kun zan dalili sau da yana da mi ya da kudi kaga jiwon daraja sau yana da kudi ne an gano wannan da kyau ko shi ya sa akwai abin da fa dole za a kyale kankana da kudi an gano wannan inda an san kai din nan kana rayuwa ne rayuwa irin na Allah ya ba ku mu samu to duk wanda ya taso zai iya fado maka amma in dai akwai kaya to duk wanda ya fado zai nazari don kar ya zo ya fada kaifi ko tsini a kaikaici to duk abin da abbas yake yi ba zai yiwu a iya daren masu da wani wahala da kuntatawa ba a kansu na akwai jama'a da yawa da ke tare da su saboda suna da kaya suna da kuɗi. suna da kaza suna da kaza domin wancan lokacin larabawa ba su bar annabi ba da abin da yake kira zuwa gare shi face suna kyaman abin da kuma nuna mugunta da cutarwa ga duk wanda yake tare da annabi a cikin wannan harka din amma su abbas ko hararen shi ba taɓa yi ba wa kana mawqifuhu aidan mawqiful khabir بنفوس الرجال العارف بطبائعها وخصائصها وموقف الفارس المحارب الذي يختار جنوده من بين طعنات السيوف وتلاهم الفرسان عباس ما تعيش او ان اللوكتي ما wanda yake zuwa ne zance ya karanta irin tunanin da kai kake ya iya loda maka bayanan da ya san zai iya gamsar da kai a bisa yanayin ɗabi'anka sau da Allah maraukin sarki ya mashi baiwan haka ta san in baka iya karanta psychology na mutane ba to ba za ka iya magana da su yadda za su iya fahimtar saƙon yadda ya kamata ba ya ga ya ta wauta an gano wannan idan mutum yana da gogewa irin wannan ko bai taba ganin mutane ba aka ce miƙe jawabi ko zai jawabin da za su ce madalla bai taba ganin su ba so da shi jawabi da kuma yadda za ka yi magana da mutane akwai wanda za ka yi maganin minti talatin da shi ka kalli yanayin ka kalli matsayin ka fahimci gogewan shi da zarur da zurub da zarfin zaman da zarfin makanin akwai irin wannan magana in ka zauna da wani shi kuma rabin minti za ku yi an gano wannan ko muhimman saƙon a cikin rabin minti nan duka faɗe su akwai wannan in ka zauna da shi kuma sai kun yi sati uku kana mai bayani kuma gobe in za ka fara sai ka maimaito daga farko kun gano wannan da kyau ko akwai wanda shi kuma gaba ɗaya ishara kawai za ka yi mashi to abba ya goge ya ƙware ya karanci mutane tsaf don duk wanda ya zauna a gaban shi to akwai irin jawabin da zai mai na gamsar da shi wa mawqiful farin. kuma shi yana da matsayi ne irin na jarumi al-muharib wanda yake mayaki allazi yaktaru junudahu min bayna ta'anatis siyo. wanda yake zaben jaruman da yake tare da su kuma yake sanin inda in soja zai kai suka inda zai kawo kafin ya kawo kawai ya kai kariya wurin ba ganin ko 'yan dambe za ga mutum nan da na kawai ya ka da hannu ya san tunanin yadda za ka kai hannun ya karanta ka dole ga inda kake son ka da ka zai kai ta ne to shi soja ne wanda ko da zama aka yi cikin manyan maka ana son a gano cewa yana taya annabi tallan musulunci kuma yana kare shi to zai iya ba da kariya ya wani cewa wannan abin ba haka yake ba an gano wannan da kyau ko tawa ce zan muna nan muna fada da mutumin nan kana cikinmu kuma kana taimaka zai ce ni hawa jama'a sun ga yana lahira ai kai na kai inda ka ganna a lahira to la kai na kai ha to yanzu wannan magana akwai ƙari a cikinta kaga ya ce ni kaga ya ce ah, amma shari'a kai mashi ce kaga ni nan na rantse maka da Allah na rantse maka da alkur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa haba jama'a in ka ganna a lahira kai na akai <laughs> kaga sha sha sha in yaje zai ce nan ba di ya rantse min da Allah Allah shi bai yi ba amma kaga a cikin rantson gaba da akwai inda yace bai yi ba ya ce ni ka gano na kasan kalmar ni a wajen bahaushe mai ce kalmar mutawa ne duk ya gama rantsarar tsaye ce to lalle in ka ganna a lahira ko ko kai na aka yi gaskiya ne don duk da gan shi a lahira mala'ika ya zo ɗauke shi duk da gan shi a makabarta a kabari wala kai shi aka yi don dai bai ji ba ba ku gane ba mutum ne mai hikima kuma ya san masu ya san maki ya san mai neman bayani ya san wanda ya zo duka ruwan ciki ya san mayaudari an gano wannan wallahi maka san wannan cikin jama'a ba ko sai sun kai ka sun baro ka sai sun kai ka a akwai wanda zo kawai so yake kafa shaida da kaci yana zuwa ya fara to ai kaza shi ma sai ka zara shi a tafi a zaran har ya zirare karbi da sha-sha-sha information da ya zo nema karka ba shi an gano wannan da kyau ku ka gara shi ka gano gudun ruwan shi da kuma imanin shi Allah madaukin sarki tsare mana imanin imaninmu watallahumul furusan kuma ya san inda zai kurba ya shiga ya fita idan mazaje sun cuɗanye ana karawa ma'ana duk yanda aka ya komo yana da yanda zai kubuce ka san me ke saman mu mutum irin wannan shine ya ƙware ya goge an gane sannan ya saba hoɗa da mutane musamman hoɗa na kasuwancin da ke haɗa shi da 'yan birni da kuma 'yan ƙauye masu kuɗi da talakawa idan ya zama kana kasuwanci da fallon jama'a iri ɗaya ne ko za ka samu matsala in kana kasuwanci da masu arziki ne ba za ka san halin da marasa arziki talakawa suke ciki ba in kasuwancin ga da 'yan birni ne ba kai da 'yan ƙauye duk ba za ka fahimci waɗannan abubuwan ba al'umma na kun gano wannan dole sai ka hudda da kowa ka gane kana hudda da maza kana hudda da mata manya masu tunani da hangen nesa kana hudda da shashashai kuma duk wannan za ka gane tunanin kowa da hankalin shi wannan yana ƙara nunar da kai ne da kuma gogar da kai shi akwai lokacin da za a zo a zauna cikin jama'a mafi aksarin lokaci ka bansu su ta magana kakai yi kwane muka yi ce ka gane jawa mun gane yanzu ka an abin da kwane ba ka ce wani kacin kana karanta su ne duka kana gano shirman mai shirme da ƙwarewan ƙwararre da sakarcin sakarai ko na taruwa ka yi misali aka zo ana ƙoƙarin za a tuhume ga kan wasu abubuwa kar ka yi kai magana ka jira kowa sai ya yi ya gama sannan sai ka lura da waɗanda suke sauran maganan cikin maganganun wacce ce fi damunsu in ka miƙe kawai ita za ka yi magana a kai ta za ka gane wacce tafi damunsu sanda ake faɗin magana su za ka daga kallo cikin maganganun wanne ne sanda ake yin da suka kasa kunni suka natsu kuma suke son jinta sauran kuma sun ma damu da su don ka tashi magana kakka fara da waɗancan wanda ba damu da su ba faro da manyan kai magana kansu in kuma akwai magana a ƙasa wanda ba a magana a kai ba in ka tashi ka ɗauko ita wanda ba a yin ba ma gaba ɗaya a wurin sai kai magana kan daga ce asalin rigiman fa magana kuɗin siyasa ne sai ya ce eh dama haka ne to ka mantar da su sauran shi sa banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo ya fi shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madauki sarki ya sa mu dace sai sa kuma dan an faɗa maka yanzu ko ba za ka iya yi ba fa sai in dama ka da background din kuma kana da shirin yi ba za ka a dan yanzu kaji ji wakan sha ta an jima an kaɗa maka langu za ka iya ne <laughs> ba za ka iya ba sai dai ka ji kawai ka yi ta kai ci ka ce kashi in an ƙara haɗuwa nan gaba wallahi ni ba zan lura da wannan ai cin da ka je ya gaya maka wannan to yanzu wannan an gama da ita ne kamar siyasan da za a yi 2019 ne ba irin wanda aka yi ne a baya ba shi yasa in ka ɗauko dubaran baya ka ce za ka gudanar da shi a wannan yanayin ɓarawo za su kalle ka kun gano wannan so ita siyasan bana siyasa ne na tsantsagaran munafunci. ita ce za ta ci tsagarar munafunci wata iri wannan kuma sai mun zo karatu na gaba an gano wannan da kyau ko to shi ne ziya za ta ci sunan na gaba ɗaya harka ne ta cin amana tun yanzu an fara da ita a haka allah maɗauki sarki ya samu dace wannan bayani na cikin sayul bukhari eh rijalun wani sa' rijalun wa nisa'un anzalallahu fihimul qur'an a jizi biyu shafi na hamsin da takwas jama mun ko ya zo na fudin kokarin abbas ne ana sa a gaya maka abbas wani mutum ne mai hangen nesa wanda ya san ya kamata wanda ya iya huɗa da kowa kuma ya iya zance da kowa da aje kowa a matsayin da ya kamata ya ajiye. shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum